To alhamdulillah wannan dai gida gidan aure ne kuma alhamdulillah ga shi Allah ya kawo lokaci an samu dai an abin nan ko ba haka ba ke ramatu ke ce babba sha'awa mm. ke ce karama ko da yake na tauye miki hakinki ko ba haka ba mm. ramatu ke ce uwar gida sha'awa amarya kenan sha'awa amarya ko <laughs> to abin da nake so in ji hankalinku a nan ne. kun ga saboda canji ne ne rayuwa yanzu ko harkar rayuwar nan komai abu ɗaki yansa haka ne kin ga an ka amaryar nan tun da ranar Allah gade gade wato wannan karamci da aka yi ba zan da shi ba aka duba cewar maganar a bari sai dare ana ta mana halalu da sauransu aka ce eh, alhaji ma'azu zaburma ta ka kata gidanka da kanka ka huta kin ga mutu da al'umma ko ba haka ba aka ɗauko ta to ba zan taɓa manta da wannan karamci da iyayenki suka ba na ji daɗi sosai da sosai kin ga babu wani irin ba ɗora min nauyin komai ba to ina fata zama ya ci gaba da ɗorewa a ci gaba da jin daɗinsa. sa saboda haka ina so ki jinjina wa mahaifanta eh da suka iya yi min wannan abin na auro ta ba tare da an sha wahalhalu ba ko ba haka ba kuma dama auren da aka yi shi ba sha wahala ba to da yawan lokuta an fi jin abin nan ɗinsa eh ya fi karko haka aka ce to muna fatan haka a ramatu maganganu na akan ki ne saboda ke ce muke tare da ke a koda yaushe ita wannan bakuwa ce bata san komai ba saboda haka yanzu za a gina sabon tsari na tafiyar da yadda ma'amala gidan nan za ta kasance to abin da nake so da ke ramatu ki ji ni kar ki nuna hali daga zuwan yarinyar nan irin munanan ɗabi'unki da ba jin daɗin su nake ba wanda suna daga cikin abubuwan da suka rika fusatar da ni banda Allah ya sa dai na kai zuciyata nesa da tunan an yi abin da ba haka ake so ba to a yi kokari a kore su tun daga wata ta zo ki yi abin da za ki tsira da mutuncinki a idanta ko ba haka ba ban gane me kake nufi ba magana ce nake miki yadda za ki fahimci yadda ya kamata yanzu ki shiga sabuwar rayuwa a baya idan kin man da gani sai ki ina ta juriya ina da daura yanzu ba ki kaɗai ci a gidan ba kana nufin ma wasu halaye ne nake da shi kenan mara kyau ko me sai yau ka san ina da wasu halaye mara kyau don ka kawo sabuwa ko ka kirawo mu ne don ka ci mana mutunci ramatu haba yaya yaya mai gidanmu yana magana kamata ki tsaya ki saurari maganar da ike yi ba ki rinka faɗa abubuwan da kika ga dama ba mu samu mu ji mu ma mu haɗe kanmu ni da ke mu gyara mu gyara ke ce za ki gyara ni sannu sarkin iyayi sha'awa a sha kake da hankali yanzu na mutu yarinya na bayani kenan ta mafi ki hankali kenan ita da take karama har take ga miki irin wannan ramatu hakuri nake yi girkin ki ba daɗi haka nake hakura ina ta ci ina ci ina bata rai ina abin nan ko ba haka ba kuma yanzu lokaci ai kuma ina ga miki inda ki gyara in ta iya girki ki tsaya ki koya a rika cin girki ana nishadi ana sambatu kuma kuma ki sake ki ringa magana abin nan ai baka nemi hanyar gaskiya ba ka kawo mu nan ne don ka haɗa kanmu ka yi mana nasiha mu samu zaman lafiya ko ka kawo ne don ka tarwatsa mu ni ban ga ana haka ba gidanmu mata hudu na tashi na gansu kuma gaskiya ba haka ake yi ba yauwa ai duk abin da kaga ta yi ko kai mata uzuri ka san fa shi kishi halak ne wannan kishiya da karanta ma mata sai kai mata uzuri kai mata a hankali kafin har Allah ya zo ya haɗe kanmu mu zauna lafiya an taɓa ni taɓin hankali ne da ni sannan sarkin iyayi. Ramatu, wannan abin naki faɗa kike fa ba fashi da fa'ida fa. Ya ana miki magana sai ni kumbura yake hum sai ka cincin sakin fari. Ana so ki ɗauki hanya hanya ana ga miki gaskiya kan ki farau ki aka fara kisha shikenan ni ba zan yi aure ba kenan. A? My only. dan Allah dan Allah ka daina daga hankalinka. Gida biyu maganin gobara. Dan Allah dan Allah ka daina damun kanka. Me zai sa ka damu da wani lamarin ta gani? ni matsala ta da kira mutu kumburin nan da kike ban san amfani da zai miki ba ba fa tsoron ki yake ji ba kina da zai rike kina ku kumbura kina ta ki sama a ah! gaskiya azu baka nemi zaman lafiya ba duk mai son zaman lafiya ba haka zai yi shikenan tunda na lura abin da nake so in miki domin ki ji daɗi mu shiga ciki idan abin jin daɗi a nan banda bakin ciki mu shiga ciki mu shiga ciki kawo tsohuwan mace sai safi mu shiga ciki Aikin banza wai kare ya sha taba. Sun da zuwa Habiba, san ya gida, ya al'amura. Lafiya. Yanzu in na kowa lafiya. Lafiya ya mai gida. Hmm. Ni da kika ce mai gida har sai na ji gaba na ya fara. To, wallahi Habiba an gaya miki ba na cikin kwanciya hankali ko kaɗan. Kenan ke ma kin fara ganin canji. Ai kwata-kwata lamarin shi Ke mamaki ma yake bani kaman ba shi ba. Allah ya sauke namiji. In sun samu amarya haka suke yi. Ke uwar gida sai a mai da ke bola. Sabon auren to hauka Amma kar ya dame ki, kar ki ɗaga hankalinki. Bulalin da ya ki uwar gida shi zai daki amarya. In tana da tunani ba za ta yi miki walakanci ba shi yayi zai bari. Nan da wata ɗaya za ki ga yadda za su dawo su. Kin san me nake tunawa? sai in tuna lokacin da ya zo yake neman aure na yadda kika sanya sa ni cikin zuciyar shi wannan kan ai mai sauki ne a wurin su amma yanzu har zai iya rufe ido ya ci min mutunci in gaya miki saboda yanzu ko abu ya kawo gidan nan sai ya shiga hannunta take miƙa min komai sai ta zaɓa za a ba ya mai da ni kaman ba mutum ba a cikin gida marmari ne a yanzu yana faruwa da su suke sa ya shiga tsakani saboda irin yadda zai rinka nuna mata shi yana nuna bai damu da ke ba to kin gani ta kuma sai ta ɗauka ita ce mace a gidan da wani gadara da wani mai amma duk ba wani abu ne zai wuce gaskiya yanzu kan ita ce mace a gidan dan komai idan ya kasa, sai dai ita ta mika ma ba dai in gani ba shi sa ai bana kiran sunan aboki eh. bana kiran sunan ka sai dai ce aboki saboda ka canja gaba ɗaya duk wani alama ta abin nan amarya wasa ce to ba abin da zan ce da Allah sai godiya na yi mutuƙar jin daɗi ana ta ban shawara ana ce min kara kara kara ina ganin abun nan da wahala malam gashi eh, daga yin abun nan har na fara gane cewa ashe tintini dadewa ne ina cutar kaina kana ga gaba ɗaya na yi banya gashi na ya tsutsuro kamar na yi nutsu a ruwa ai ba dan na san ka ba eh. cazan wata fata ka bare ka zama miciji haka wato ka san shi saba yake yi fita yi ba fata sai sake wata to na zaci kai ma kai saba kai na gaya maka na ce sai ka ƙara biyu zaka san ana son ka yi mana ai wancan karan wato riga malam masallaci ake ma eh. wannan kaga ana haka ana haka ana ai ai wannan ba da gaske bane ba da gaske bane shi yasa na ce ka kara. yanzu za a yi maka biyayya Allah da Annabi amma ni ba fita fa yanzu ba sai wani lokaci zuwa lokaci kuma yanzu kana nufin a gida za ka koma kwanta sai san da yarinya take da buƙatar in fita domin in je in yi wani uzuri amma fa maganar yawon zaman majalisa an bana an bacin fa ta farga ta kafa to yanzu saboda Allah ka leko a dan gana kuma sai ka ki sai ka ce wai kai yanzu ma gida zaka koma ka je ka je ka zauna kada ka ce min an kawo ta da gara to wannan harkar ko ba gara ma ai ka zauna a gida ba ka da matsala Allahu akbar ga aboki na mu kada gaisawa masha Allah masha Allah <laughs> ai wato eh. yanzu taimakon da zaka yi da ni eh. ni kaina wato ka san ana dan yanayi na canji rayuwa eh. idan an kawo mace da gara ana yan wa aboki dan alkaki yan nakiya dan dubulan dinnan ezuman nan man shanu manja man kuli gishiri yan shinkafa taliya makaroni kuskus um, aca gero masara dawa wake jan wake mai ɗan lababa nan da kuma um, algaragis da bakilawa ka sani kana ganin bakina ka san gwanin san baki lawa ne <laughs> eh eh haba da Allah wannan kai ka cinye magara ga baki da shikenan kuma saboda kawai ni ne sarkin sarkin kaso daga kawo yarinya kuma kawai sai in da maka abinci na tattara ina baka abokina ba haka ake ba na ga rigar da kasa ta daurin aure irin bunjiwa rigar nan ce katuwa da katin aljihu idan ka tashi sai ka dan shiga dan wanda aka ajiye kayan abincin ai in zaka fita kawai haka zaka da bakin babbar riga sai ka zuro kwano biyu a eh. aljihun babbar riga eh. kana fitowa kawai sai kai mun haka na tashi a saman barau ke ayo <laughs> in ba saman barau ba to daga kawo min yarinya kuma kawai sai a ganin na zo debe-debe ɗeben kayayyaki zan ka ludai to taimakawa aboki haramun ne a to yanzu dai ba kai ganin ba tukunna yanzu dai ga magana da nake maka dai a taya na murna kowa ya gane da ya sanar riga yana can canja a gaskiya ka canja to alhamdulillah ala zalika eh. shawarorin ku sun yi amfani assalamu alaikum haka da gaggawa kamar kin san ta taho? Ɗan da zuwa. Yauwa, ya aka yi kika san na taho? Wallahi a cikin jikina na ji. Da je na wani yamma yana vibration. <laughs> Allahu akbar kai gida. Daga zuwa na an ji abin nan. Ma dole ba. Kai, amma fa fa na ɗebo ranar tunanin da nake fa shiga cikin nan. Allah Eh to zan yi amma dai kam yanzu ina da buƙatar na huta tukuna Kafin na ɗan shiga in ɗan watsa ba. Da kuma ka shimfiɗa shi. Eh to shi. Eh to nan da zai kaga yadda ake matan aure wanda suka san darajar mijin su suka san halin da yake ciki wanda za su ba shi bukatar za su ba shi tallafi a san da yake da bukata la ilaha illallah na mun gode maka da kawo mata yi wanda nake so to to to Agak aka yi Barka da zuwa. Yau. Wannan. Ah, ai tunda kin fito, kin ga? Dawo, ai tunda kin fito? Tunda kin fito da dawo? aje kofin Ramatu, kin ga yadda ake harka ko? Kin gani yarinya ai kankanuwa ta zo a bayan bayan ki tafi ki dabara. Duba ki ga yanda ake Kin ga yadda ake harka. wannan abin ina mai tabbatar miki babu ko sisi na a ciki ga dan kwaleliyar kaza ga lemuka an zo an kife musu ni ake bukata kawai in tauna in karya kashi in tsotse in kurbe lemo kawai a ji daɗi kawai farin ciki na take so ta gani amma ke eh, kina walagigi shine tunda na zo saboda ke ce akwai ɗaya biki fito kin gaishe ni kin mun san da zuwa ba sai da kika ji kanshi a rinka biyayya dai nan biyayyan miji da kyau tunda kika fito ba sai ki zo mu ci tare ba To daɗin abin ni ba bako ta ba ce. To bari in gaya miki. In ma za ki ci ba za ki ci ba baka fiki ba za ki ci a wannan ba saboda ke biki abin arziki ba. Yarinya ta zo ta yi abin kirki shine kika gwada ne gwada ne kika to kina wani wani abin nan eh, kika zo ki ma za ki ci kaza to ba ki ci ba. Kwalelanki. Hmm. To ai dama wannan ba aiki na bane hakkinka ne ka ci yadda ni ka shayar da ni kamar duk abin da ya kamata ni mai haɗa ni da fita nemo sayo kaza ni ba aikin gwamnati nake ba ba sana'a nake ba ina zan samo kaza ban aje ba ban bawa wani ajiya ba iya lallaba kuɗin cefade ne da tattali bai kamata ya bada kuɗi in rinka almabazzaranci da shi ba hmm, gaskiya ne sarkin tattali watakila ke kuɗin naki ya nawa. ita fadin ran kwana na ta rinka shige da fice kenan ta ya kasa kwanciya to mutum ya wasa duk malamai daga nan ya tafi ba iya zaune kuma dake gaskiya ne malam Ayaji. Ayaji kaza lafiya insha Allah A dinga yi ana bincike. Hasidin iza hasada. Kai, kishi masifa. Mun daɗe ta. Kyale ta ta ƙari shige da bacinta. Ni abin da nake so ki tabbatar min. Kina nufin wannan ba a riyas a ciki ba wani kuma wai ke ce da kanki kika yi tunani ya kamata ki min wannan hidimar. Ni wallahi tallahi duk da ka siyo min kaza ko nama a gidan Allah ya isa ban yafe ba. subhanallah mai izafi mai izafi saboda ina son farin cikin ka ban yadda ka siyo min nama dole in kyautata maka Allahu akbar kabiran sha'a kina nufin sai da in diki bilhu kawai ba dole ba ki nemo da kanki ki bani kawai ni ba sai na rika siyo kuma ba kenan ki zaki rika min hidima gidan nan daraja ka ta wuce haka Allahu akbar kabira ba abin da nake so illa ka tabbatar da cewa babu wata ƴa mace da take son ka samu da iya Allahu akbar kabira Din ni kaɗan ci wannan. Kaci. Bukata ta farin nan naka. Ki ƙara da biyu. Jawa. Har kullum a rayuwa ana son mataye wanda suke son farin cikin mazajensu. Ko ba haka ba? Babban buri ne. samu aljanna. Kin ga da yake aure. Ba irin naki ba zai ranka ki ci. hasidin iza hasada babban buri gaskiya halin da na samu ramatu a ciki walla abin ya ɗaure min kai tausayi take bani ai ba wannan ba habiba yanzu ke labari ta baki ko kuma gani kika zahiri da idanki ban ga zahiri ba amma akwai alama. saboda a firgije na same ta kuma ba haka take ba ni wannan wannan tsoma ta fita mata ba san ta nake ba yanzu wannan maganar da kika ɗauko daga ta fita sai a je a ce kin je daga ziyara kin kwaso sirrin mata da miji kin zo kina barbazawa dan haka ni abin da nake gani ki iyale su su zaman auren su ki ci gaba da yi mata addu'a da kuma ba ta shawarwari ita fa rayuwar aure ibada ce dole kuma sai Allah ya jarabci mutum don haka dole za ta iya riskar daɗi za ta iya riskar wahala yanayin da ta tsinci kanta ta gode wa Allah ta kuma ci gaba da ita dai biyayya take kuma Allah zai ba ta ladan biyayya ta don haka da Allah ne ki bar ma wannan magana shikenan na bari mu dai kawai mu ci gaba da musu addu'a Allah ya ba su zaman lafiya ya kauda duk wata fitina a tsakanin su ba haka ba wannan yar uwa ta ce mace ko ni na fara tsoro ina tunanin kai ma za ka iya min haka ah. ato halinku ne in kun yi amarya sai ku ce za ku walakanta uwar gida a kin ziki da wata magana kuma shi ke nan to duka aka taru aka zama ɗaya su ma ai ba wai tabbata za su yi hakan ba ni ina ganin kawai ɗauki yake yi na amarci daga an ɗan kwambi kuma aka zama jiki ai duk za a dawo a ci gaba da yadda ake da ni da ke kuma ya za a yi haka ta faru allah da tuba abin nake so da kai idan na ɗauki kuɗaɗen nan na baka ka ringa adana su Ka ga duk yanda zan yi in sarrafa mai gidan nan na sarrafa shi da kaina na bashi shawara na ce idan ya zo da kuɗi ya rinka yi mata kwakwara aji ni kuwa nan ido na ba ai na san ke ma ai ba kyau ai ka san ai hannu yawa tsakiyar kuɗin nake garuwa to yanzu abin ya ci gaba har da daloli dala saboda haka cikin tsakiyar kuɗin zan je in zaro kudin kasar idan na baka zan gaya maka abin da za ka yi min a yi kake damu tun da dala in kika tara aka zara ba wai ana zara za a je a kai ta a canjo ba a tanada su su yawa inda za a karɓo su a canjo da yawa yace kuɗin za su yi amfani kin ga duk abin da kike so za su isa ai duk wanda bai da dan uwa ya kuka a ba ƙarfi ba salamu alaikum Ikon Allah an yi girman banza. Ta ko nawa ce ce? Halin da kika shigo mana da shi kenan. Ta dole ki ce banza ce. Tunda dai gashi ran dai ikon Allah. Ke ku ga miki. So a sauka lafiya an ɗibo bakin fuska kamar mai kona ta. Sata ado ce, Allah ya tsiyo mata lalaɓe. Munafuka annamimiya sata iyawa ce, na sata kuɗin mijina ko kuɗin ki na sata. Saboda bakin jinin ki ya gaji da ke ya daina baki ko mutuka ba ɗabi'a mai kyau bace wannan. Ki ɗauko ɗan ƙanin ki kina bashi shawaran sata. Gaba kaɗan idan ya je ya ɗauki na mutan shago sai dai mu ji shi a gidan yaro. A na? Ke? Ne ba ru? ne? Yau ga abin mamaki gaba. Dama oh. ka san halin matarka ka san yadda take ka tashi ka auro ni. ba ki mai ruwan munafukai. Ke mun gida. Ramatu mai kika mata ne ne ne kika sani mata ne kuka. <laughs> Ga ta nan tambaye ta ta baka amsa. Ikon Allah, abin ba da mamaki. Me shawa? Me ba Baka ga abin da ta yi min ba, baka ga dan uwana yanda ya fita ba a fujaja. Na yaro na ta karo da ni, ban san me faru da shi ba. <laughs> Wallahi tallahi ko mata ba mata arziki ba ce ba. Ni yanzu abin da nake so da kai kawai mu je ka ci abinci. So take dan ladan da zan samu ma kan na samu. Zo mu tafi. Sai ka ci abinci ka nutsu zan gaya maka komai. Gaskiya ne. Mu je ka je ka ci abinci mu je. Ni shige. A ci abinci lafiya tsantsan da ya ja ruwa shi ruwa zai tafka. Munafuka ya sai na daga kaza a akan ƴaƴan akan kwanta. Haka ne. Wallahi sai na daga kaza akan kwanta. Sata ki kwace na sata. Sai na biki yi wajen munafuka. An ɗau halin banza ni dai tun yana ma'azu mai kayan miya na aure shi. Idan ya ga canji dama ya san ke ce munafuka. Ni dai Allah ya rufa min asiri. Yawwa. Assalamu alaikum. Ludai. to menene kai da na ce da kai mu haɗu ai na san me nake nufi da haka abin arziki ne zan maka ka ce mun zama kofar gidan alhaji harisu eh. gaggawa nake na je dan wawa tsaruwa na fito to kuma na ga na yi zaton zan ganka da faranti ne da dan kaya a ciki da dan kwano ka zubo min dan alkaki da dan abubuwa da du a ciki na yi zaton zan ganka da plus an zubo shayi na tunanin zan ganka da irin katuwar tallajin nan kula an zubo lemo sassanya a ciki amma kuma na ganka haka hannu na dukan cinya yanzu me ka gani anan ba da bace gore ne to ka gani kai me wannan yanzu ka ka rasa abin da za to kana kana kusha kuma kana ci buka fiki ne fa buka fikin ban maka ba a kuma yau ka da ka tauna buka fikin ka eh, gaskiya ne kuma soyayye irin wannan me wannan soyayya mai gardi amma ayu ayu haka ai ana da kai ma mm. Yafi ba da kai hakan ma kai saboda kamar mai unguwa mai sarki ne a kwabe shi a mai da shi mai unguwa ai kaga gare ana da shi din ya huwa da shi to bayanin da nake so in maka anan dan ka eh. fahimta dalilin da yasa na kawo maka wannan ya zama a matsayin hujja ka gane ina so ka sani ni din nan yanzu fa na san aure wannan fuka bikin kaza da ka gani eh. wata da kwalwar kaza ce in ga maka wannan baiwar Allah sha'awa wannan dai ta, ita ce ta siyo ta da kuɗin ta soya min ita ta bani ita <laughs> na fa daina sayan kaza amarci ba komai na ka gani na dai kana nufin ana san mata irin wannan gashi ka gani karfa ka zai goyi ta hukaya don wallahi zan koma gidan jiya zan karo wata ai gaba ɗayan ga maka da na san haka ne da a ma da da na jinkirta ma sai lokacin da na da sha'awa na aure ta aka huta abokina da naka bitta ke eh. mun kan hanya in samu kan sha'awa dai eh a dai yana murna ni dai Allah ya min gida dubu zan koma sha'awa da kake ganin ta maganar da ake ta kusa sai mun mota maza maza ka dawo maza maza ka zo kaga yau ya manta wajen kasa ɗan gwarungun ya bata ga atm ɗinsa a ciki kai maza maza ka zo eh kwat ɗin ma na atm ɗinsa na kwafa so nake ka zo kawai sai dai ya ji kawai ana zara aiki maza maza ka zo eh isauri isauri sha'awa cikin kuwa tashi tashi tashi tashi ba za ki kare yaudara ta da wannan da wannan ladabin da ki ba wallahi sharri zuci babu wani sharri a cikin wannan al'amari yanzu sha'awa ina taya banki ina ta murna ina ta cewa ni na na riga na na gama tsira sa'a a harkar aure ashe ashe yaudara ta kike irin wasu wallahi tallahi ban taba dauka ba sai Kinga, babu wannan magana daga manta jaka Yau din ma ga jaka nan ka ɗauka. Daga manta jaka har kin samu dama da zaki zuge ni ga baki ɗaya. Kika zo kika dinga bani shawarwari. Ajiya ta in daina yi a nesa in rika kawowa gida ke ce kika fi damuwa da rayuwata in rika tattala kuɗaɗe na a gida na yi adashi a cikin gidana a ɗakin ki a cikin inda ba kowa ni sani ba ashe ke gaba ɗaya ma zuge ni kike ni ban sani ba. yanzu gashi kin fara min bincike kin gano wani code da waye da waye da sauransu kina ta da matata kin hana ni ma mu zauna lafiya da ita mu yi magana ta fahimtar juna ashe ke sata kike mu ki taimun abubuwan arziki kina nufin da ce gaba ɗaya kajin dindin na ci da kuɗi na ma na ci kenan wallahi dillahi ba mu da kabi au dama kai baka sani ba ai duk ne halin bera baya dacewa ramatu abinda da yake faruwa duk da kuɗi na ci kaji <laughs> baka da labari baka sani ba hmm. waye sani ma na san ke kika min asiri ke ce babban munafuka za ki raba ni da mijina ina son mijina au yau a rashin gaskiya ma bakin ki ba zai mutu ba ba wani abun kunya sharrin ki to magana disu ramatu abin da yake faruwa kin sani amma mace ji gami wani dare ne jama da bata gani ba ba abin da ban sani ba salon in gaya maka ka ce kishi ni da aka mayar da ni bola sunana ma ba iya kiran sunana kake ba ke kake ce mun kamar haɗa ni da kai aka yi daga sama kai ne kaza kai ne kifi kai ne nama ana ci ana wurga min abinci ban ni da biyayya ban iya girki ba duk cin mutunci ba wanda ba a yi min ba to ga ka da wanda ta iya kula da miji ta iya biyayya ta iya girki my love my love my one my one kuma yau a ji kanku ai bai yiwu kin san nufa akan kuɗi ba ni da kyau fa ba ni da mutunci akan harkar kuɗi fa ni kwana na san wannan dalolin jama'a an bani sai in zuta an zari biyu in ta lissafi in ce ba ban daidai ba tsakani da Allah ashe ke ga inda al'amarin yake kin san me kawo ina cikin wannan hali yanzu ka ta zan caji da abin da naga babu shi wanda ne dama ka san da ni a gidan wan fa kake ce mata mu biyu ne amma Maiwan kake cewa ina wani Ya ce ya sa kashi sai gobe Ina haba, haba azu sai ka bi mata titi kuna gudu? Haba, rabu da ita ita dama ta saba, kaga komai ya fi babu. Sauka lafiya ni ma yanzu barin tattara ina in yi gida. Ki je ina, tsaya. Jumaya. Ban gane hausan da kake ba, in je ina. Ina zaki. In tafi gida. Kuma ke shi kenan ba ki haifiya? Duk matsalar ta faru da ni. ki san yanzu na duba na ga kuɗaɗen nan sun abin nan fa ƙarshen ta sai na faɗi. In ko na faɗi wai zai jiya ta. Kina matata ba za ki zauna ki jiya ta ba? Yau ni ce matarka, yau ka san ni matarka. Dawa ce ce. Ina da wata mata da Da bola ce ni munafuka mai kishin tsiya. Ba gani. Wanda ban san darajar namiji ba. Ba na baka kaza, ba na baka kifi, ba na baka lemu mai mai kankara. Duk ba hakkin ki bane wannan. Duk ni zan kawo insha Allah. Ka san da haka ita take baka bincike ta ba. Ai ni matsaloli na yanzu ke san me kuran na gida? Ciki na ne hausa ne fa. <laughs> Na je na kai na je na kai kuɗaɗe an ce min daloli kowane bandir daya an zaru guda shida. Yanda zallan nan ta tashi babu bandir babu kwaya shida shida a bandira. kin san bandar nawa ne ya zan yi na iya biya Ɗan cikin tashin hankali abun faɗi na da gida kenan to ni yanzu ya kake sa in maka yanzu ne ni ma gara in je gida da in dan huta ko a ramatu mi haka ramatu ai na gane kuri na yanzu mu je mu lalaba tukunna tunda Allah ya saka shi na ganta ita a mu je dai ka lalaba ni zan taba jakan nan ne wanda dai hanya na aure sha'awa Ma'aza tuffa kana sai da kayan miya ba abin da yake haɗa ni da kai kuɗi. Matsala ta da ke gori. Yawwa, wani <laughs> Ni dai ga nan a nan zan kwana uwar gida sarautar mata. Uwar gida. na zo da na kirji. Da na kirji? Kira aka kawo ki tsakar rana, gatse gatse ido na ganin ido. Ba na ne Ba mamaki ba gajiya aka da ita. Gajiya aka yi da ita a gidansu mana. A ga shirin ne mai kallo ya gani. Ai yanzu matan ma mafi yawa an gaji da su. Mu dai uwar gida bayan isha aka kawo. Dan Allah da Allah ba da bakin Nan gani nan bari. Tsenawa dai ba za a daina ba. Nan gani nan bari zama daram. Daram. Daram. Daram. Yawwa. yawa <laughs> me dauke dauke ne gashi nan gaba daya abin da nake so mu fahimta nan dangane da wannan al'amura da suke faruwa a cikin irin wannan fim muna ta so mu nuna al'umma cewa har kullum kai ne gida kai ne jagora ya kamata ka zamo adali magana ta gaskiya babu birgewa babu adalci a waidan mutum ya ƙara aure kuma ya zama ne ci zarafin uwar gidansa babu wani mutum da yake da ya tana bawa kanshi uwar gidansa sai dai idan ita wannan uwar gida ita ce ta zubar da darajar ta da ta. kuma matsala ba ita ce take sakawa ake ƙara ba akwai dalilai da dama da suke sakawa ake ƙara kuma suka zo tare da mutum kawai saboda ya ƙara yana ta zunubi ya zo ya dinga wasu abubuwa kala-kala to da yawan lokuta idan ka gida ya lalace ya hau ne ya zama wani iri ba a ganin mutuncin juna to mafi yawancin lokuta daga masu gidan ake samun saboda haka kamata ki amarya ki kiyaye a duk lokacin da ya zamana kin kawo an kawo ki gida aka zo a gaban ki aka ci mutuncin ita uwar gida to ki san da sani lokacin duk da yaje kallo wanda yaji cewa ya kusan tafiye da ke to kuma irin wannan ya tsaya da da haka wannan daga cikin abubuwan da muke ka a cikin wannan shirin namu na gidan aure wanda wannan kamfani namu na ARA Movies Nigeria Limited ke daukar nauyin kawowa. wani muna sa insha Allah inda kuka ji da mu ni a da rabi a da zan ci gaba da kawo muku shirye-shirye irin waɗannan mu a cikin shirin insha Allah